ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون lamarin tashi daga kaburbura bai kasance ba face tasirin busa ta biyu a ƙaho sai kaga dukkan halitta an halarto da su a gare mu ranar alkiyama don yin hisabi